wallahi dole ka yadda cewa batali da ubangiji shine babbar matsalar mu a duniyar nan yanzu ku duba ku ga kamar yadda na faɗa wancan satin yan daudu sai ƙara yanzu ba ma maganar yan gida Najeriya ba daga kasashen waje ma shigowa suke su Nijar su kamar su wane yan daudu ranar da aka yi nasara cewa Abba Kabir Yusuf ya ci zaɓe an zabbatar a kotu cewa shine zaɓaɓɓen gwamnan jihar Kano saboda abin alherin da abba ya yi na bawa malam aminu daurawa hukumar hizba da kuma bahi damar rage baɗala da ɓarnar da ake a kano sai na ga yana daga cikin zumunci na musulunci in kira malam aminu daurawa in taya shi murna da ni ga baki ɗaya domin na tabbata samun nasarar abba ƙara samun nasarar hizba ne a kano haka ne ko ba haka ba to mun ta inda muke kenan dama bahaushe ya ce ta malam bata ta wuta amin to mun ta inda muke kenan tunda an ba malamin mu hizba to wanda ya masa wannan abu wallahi muna goyon bayan sa muna jin dadin abin da yake kuma tunda ya nasara to muna ga wannan hukuma ta yi nasara shi kansa malam ya yi nasara sai ne ta neman lambar malam Aminu wacce nake da ita sai ban same shi ba Allah ya ji kan Dr. Baba ya kwalo Allah ya hada mu da shi a Jannatul Firdausi wallahi shi na kira bawan Allah na ne last maganar da muka yi da na kira shi na ce masa dokta ina neman lambar wayar malam ban same shi ba ka bani lambar ina so in kira shi in taya shi murna in taya mu murna gaba daya domin samun nasara abba samun nasara hukumar hizba ne yace gaskiya ne malam ya tura min lamba na kira malam Aminu Daurawa da na kira shi muna magana da shi nace masa malam na kira ne in gaishe ka sannan in taya mu murnar wannan nasara domin na san malam ka ƙara samun dama da za ka yi ayyukan addini a wannan hukuma yace gaskiya ne malam albani yace to ai inda a ce ka san me ya faru yace wallahi malam albani sai ka tausaya min ka tausaya wa al'ummar musulmin Kano da al'ummar musulmin Najeriya yace kaga waɗannan ƴan daudu malam daurawa da bakin bakinsa yake faɗa min yace kaga waɗannan yan daudu da waɗannan yan matan TikTok din yace gayyata suka tura ko ina a ƙasar nan takardar gayyata suka tura wa 'yan daudu da karuwai suka bubbuga bana na katun ɗina da katun ɗin gwamnan da katun ɗin manyan malamai wanda suke addaba su a kano suka yi kwanaye suna jira a sanar cewa waɗancan ne sai su fito kan titi su buga kwalaye su tsutsi ne mana albarka su zage mu su tsirewa hukumar hisba gaba ɗaya ya ce abinda suka shirya kenan Ya ce muna da bidiyo da audios da abubuwan da aka turo mana cewa ga abin da aka shirya za a yi mana a Kano idan aka sanar cewa ba gwamna Abba ne ya ci zaɓe ba Ya ce to amma ina mu dai ba abin da zamu iya yi sai dai mu gaya Allah muka yi ta gaya wa Allah cewa Allah karka ba waɗannan tsinannu dama saboda tsinannu ne haka manzan Allah Ya ce al'inu hunna fa inna hunna mal'unatun ku tsine musu albarka domin tsinannu ne inji manzon Allah Ya ce Allah karka ba waɗannan tsinanin dama Ya ce ana wayar gari ku sai ga labari ya canja ta inda baka zato Ya ce muka ce wannan aikin Allah ya ce saboda haka Malam Albani ya kai a taya mu murna domin addini ya samu ƙarin ɗaukaka a Kano to ku duba ku ga yadda mutane da matasa da 'yan mata da 'yan daudu da karuwai suka zo suna yaƙar addinin musulunci suna yaƙar duk masu taimakawa addini yanzu ku duba nan rushe-rushe yi a garin nan a cikin satin da ya wuce ko kun san akwai waɗanda suka fito suna zage-zage cewa wannan abin da aka yi ba daidai ba ne kuma ku da labari kunnuwanku ba sa zuwa muku gurare da yawa mu masu da'awa to ko'ina ina kunnanmu yana nan wallahi akwai waɗanda saboda munafurci ai wannan abin ko ba ɗan jam'iyyar ka ne yayi ba in dai kai musulmi ne in dai kana jam'iyyar annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana bin tafarkinsa da addininsa wannan abin da gwamna ya na rushe waɗannan gidajen baɗa akwai fa gidajen da wallahi tallahi jama'a da suke tsakiyar jama'a a cikin gidajen da aka rusa ɗin nan suka ce sun gagara ba wa 'ya'yansu tarbiyya kwata-kwata saboda zaman gidajen nan a su. duk tarbiyyar da ka ɗauko za ka ba wa yaro yana fitowa sai ga aka santa a gurin wata karuwa yana fitowa sai ga aka santa a gurin wani ɗan daudu yana fitowa sai ganta aka santa a gurin wani tsinanne ya zo zai shiga wannan gidan to amma wai a hakan saboda wani interest naka tsakaninka da shi ko wani interest naka na siyasa wai kana cewa wannan abun ba daidai bane an cuci jama'a za ka yi jawabi a gaban Allah wallahi wallahi kai bayani a gaban Allah kuna ga nan gida ne a nan ga nan wannan layi na bayan mu nan gida ne a nan mun fi shekara biyar muna faɗa da gidan nan muna cewa a rufe gidan nan masu gidan nan har zama mun yi da su akan cewa don Allah in ma ba za su sayar da wani wa wani wannan gidan ba su gyara gidan nan su mai da shi kamar plaza mana ko a kawo wani abu na sana'a ta halal a dinga yin sa wanda ba zai cutar da jama'a ba a tsakiyar jama'a a gefen masallaci nan din nan muna tafsiri ga su kwamanda, ga su malam Muhammad Sani Bashir baban Maryam ga su baba Ibrahim ga su da tatalli muna tafsiri anan an sha zuwa mana da yarinya matar aure an kamo ta a wannan gidan mijinta ya ji labari ya zo ya kama ta a nan fa ba wani guri ba ba irin abin da bamu ba suka ce eh su kawai gurinsu ne mallakar su ne doka ta ba su dama su yi abin da suke bukata da gurinsu muka ce shikenan mun kai kuka can mun kai kuka can sai muka dawo nan muka ce to tunda mun tuntuɓi kowa abin ya gagara Allah kai bai gagare ka ba muka yi addu'a a nan muka yi tofin Allah ya isa muka ce Allah ka ɗau mataki a wannan gida haka aka yi anan ko ba haka ba kafin wata biyu da ta wuce akwai waɗanda suka kira ni a waya da suka ji kishi-kishin gwamnati tana shirin za ta rusa gidan to akar makalla dama ku magada annaba na ce oke al'ana yanzu ne muka zama magadan annabawa to da haka ku zo da Allah muna son zama da ku za a daidaita a gaya za a yi don ma sadaukar muku za a dace a sadaka ni ba na bukata don ni ba almajiri ba ne ɗan kasuwa ne ni mai sayi da sayarwa ba na son sadaka ni yanzu haramun ne ka bani sadaka dan na fi karfin cinta ina faɗa maka wannan bil haƙiƙa ba wai da wasa nake yi ba dan haka ban buƙatar sadakar ku ku riƙe kayar ku in ba ni kaɗai ne balami ba ka je ka samu wani ka je ka bashi Na ce ba na buƙata ai mun ji labari gwamnati abu na ce duk abin da gwamnati ta ga dama za ta yi ta yi a kai mu mun gama da wannan gurin ba mu da buƙatar shi shikenan Allah ya sa na je Saudiya wallahi Allah shine shaida daga cikin addu'o'in da nayi nayi addu'a na nace ya Allah duk abin da ke damun mu na bala'i da masifa a kewayen masallacin mu yace Allah kai mana maganin sa duk abin da ya zama mana fitina a masallacin nan ya hana addini ci gaba kowaye ne shi Allah kai mana maganin shi haka kuma duk wanda zai zama mana alheri da abin da zai zama mana alheri Allah ka hada mu da shi Allah ya karba mana ko bai karba mana ba to an zo an rushe gidan gobe ma ka ƙara taɓa Allah gobe ma idan ka zo da wata baɗala aka ja kunnen ka karka gyara idan kai kana da gadarar kai wani ne to mu kuma muna da gadara Allah ya ishe mu komai wallahi hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ya ishe mu kuma madalla da kasancewar Allah shine wakilin mu saboda haka ƴan uwa kowa ya gyara kansa alaikum anfusakum la yadhurrukum man dalla ta hadaytum kowa ya kokari ya ga menene yake wanda ba daidai ba ya gyara menene yake wanda ba abu ne mai kyau ba ya gyara menene yake wanda yake haifar da bala'i da masifa ga addini ya gyara na rantsi da Allah Allah ba sai ya ba sai mun ce masa Allah yi mana maganin waɗancan ba na rantsi da Allah biyayyar mu gare shi ta ishe shi ya gyara mana ƙasar nan ba tare da mun ce masa komai ba to balantana mun hada da haka mun hada da addu'a mun hada da haka mun hada da addu'a wata mata ce fa wani sahabin annabi ta cinye masa fili yace nasa ne tace a'a nata ne yace nasa ne tace a'a nata ne yace ya Allah filin nan nawa ne amma matan nan ta dage ta je gurin hukuma ta ce nata ne ya Allah na bar mata ba wai na yafe ba Allah in dai gurin nan mallaka ta ne ina roƙonka Allah ka sa kabarinta ma yana cikin wannan guri shikenan ashe akwai wata tsohuwar rijiya a cikin filin wannan mata ta je wannan guri kawai kafarta ta zamihe ta afka ciki babu yan kwana-kwanan duniyan nan da ba a kawo su surota ba wallahi tallahi suka gagara surota faya sabis an kawo faya wacce higanta kuna minal ja'i duk an kawo wallahi suka gagara zaro ta ƙarhinta cewa akai amai da ƙasa a kanta a jero a bakin rijiyar a yi mata kabbara hudu kar ka yadda ka zalunci mutum wallahi waɗannan mutanen annabi musa mutanensa da suka yi addu'a akan fir'auna me allah ya ce musu asa rabbukum an yuhlika ku. da sannu ku zai wargaza muku maƙiyanku na rantse da Allah in muka koma ga Allah Allah sai ya wargaza waɗannan mutanen kuma a juru zuwa rafi ai laraba sun ce likulli sha'in idan ma tamma fala yi li litibili aishi insanu duk abin da kaga ya cika ya cika ya cika to rushe wasa ne ta zo duk abin da ya tumbatsa wallahi wasa da wasa ne ya zo an kai mutane wuya abin da ya rage shine Allah ya ruso da kowa wallahi haka ya Allah muna kamun kafa gare ka da addu'a gare ka da sunayenka madaukaka da siffofinka masu tsarki da daraja ya Allah duk wanda yake shine fitina a ƙasar nan fitina ga al'ummar mu fitina da zaman lafiyar mu ya zama fitina ga tattalin arzikinmu ya zama mana fitina ga rayuwarmu ta ci da sha da abincinmu ya Allah idan cikin iliminka na ƙudura na gaibi yana daga cikin shiryayyun bayi a cikinsu Allah ka shirye shi idan cikin iliminka na ƙudura baya daga cikin shiryayyun bayi jaraba mu kai Allah ka kawo mana shi Allah mun tuba ka wargaza sha'aninsa kowane ne ya Allah Allah mun tuba ka lalata sha'anin wannan mutum ya Allah kowaye shi ba ina maganar ƙanana ba a tun daga kan matakin shugaban ƙasa jama'a tun daga matakin shugaban ƙasa duk wanda shi ne cikin ilimin Allah Allah ya san shi ya jawo mana bala'i kuma cikin ilimin Allah Allah ya san ba shiryayye ba ne Allah ka ruso shi tun daga sama harkar kowaye ne shi wa ma zalika ala Allah bi aziz inna zalika ala yasir wannan ba abu ne gagararre a gurin Allah ba abu ne mai sauki to saukin hakan a gurinka Allah ya sa maka roƙa kuma mun san cikin iliminka na gaibi ka san suwaye fitina a kasar ka san shiryayyu ka san tambadaddu to Allah shiryayyun ka hada mu da su cikin shiriya ya Allah tambadaddun kuma ka tsame su daga cikin mu ya Allah ka ruguza su ya Allah ka wargaza su ya Allah ka tambadar da su ya Allah ka daidaita su ya Allah Allah ka zaunar da mu lafiya a ƙasar nan ka kawo mana ci gaba ka kawo mana tattalin arziki jama'a banki na je ga baba Ibrahim yana zaune banki na je a Saudiya zan canza yar dala ta kwaya biyu da na je da ita zan abin nan na duba bango ne wani katon allo ne aka manna aka rubuta kuɗin kowace ƙasa kuɗin kowace ƙasa in ka je zaka canza.